da farko sai da na nemi sanin ko yaran sun san wannan rana tasu da kuma menene bukatunsu sunana su yau gashi rana ce ta yara na kasan afirka a wannan rana wani sako ne kake da shi sakon da nake da shi mm. ina son da iyaye lafiya to me kake so a yi maka kai kanka ni eh. a wanda nake so mm. ina son kuɗi ina son lafiya ta mm. ina son karatu ina son zaman lafiya da dukkanin shirin mutane na duniya to sai wannan kuma kai ba wane ne sunanka abba to yau rana ce taku ta yara na kasan afirka ka san muhimmancin wannan rana kuwa eh to me ne muhimmancin ta na san kuɗi da da neman abin karatu da komai na so in da iyayena lafiya samuel kalu shine jami'in sadarwa na ofishin asusun kula da yara ta unicef a jihar bauchi ga abin da ya ce game da wannan ranar da yadda ta shafi yara to da ka sani yau eh, shine eh, wato eh, day of the african chart ah, mu mun shirya wannan taro mu raising awareness among journalists can, the rights uh, ta yara you know the rights of children for them hakin yara yeah. kamar yara ba su samun uh, ba su zuwa makaranta ba su samun abinci ba su samun ruwan wanka ko ruwan sha so muna son uh, duk uh, stakeholders da gwamnati da the development partners da kowa da kowa su taru su sa hannu a uh, uh, suna providing ana samun kamar irin uh, rape da kidnap da sace yara ana samun kuma wana baki ana son a bari wana. Muhammad Ino Bello shine shugaban hukumar ba da agajin gaggawa a jihar Bauchi ya yi mini karin haske kan wannan batu. Eh, ranar dama akan yi shi ne domin a duba wani hali 'ya'yanmu na afirka suke ciki kuma wani irin taimako suke bukata kuma waye zai ba da taimakon kuma ya za a yi a samu taimakon shi yasa kaga rana irin ta yau sai aka ba shi taken yaƙe-yaƙe yadda yake shafan 'ya'yan afirka wani matsala suke shiga ciki ya ka samu yaƙe-yaƙen nan ya jawo yaranmu a kashe iyayensu a kashe wasu yaran wasu yaran zai shiga aikin soja karfi da yaji ba su isa ma shiga sojan ba wasu a su aikin dole dole wato ba su kai karfin su ya kai ga shekara sha takwas zuwa sama wanda yaro ya isa ya aikin karfi na babban mutum ba haka ake sa su a wannan aiki uwa uba sun rasa karatu duk yaron da aka ce an samu rikici a garinsu ko a su ko a yankin su to aka yi gudun hijira da shi an kashe iyayensa ko ya rasa inda iyayen suke maganan makaranta ma babu shi inda za su je sake tsugunawa sabon gune kuma watakila ba su ba ka ga maganan makaranta ya katse yaya za a yi yaran su ci gaba da karatu domin in aka yi ta tare irin waɗannan su ne faɗa su sake dawowa su zama mana matsala a mu to shi yasa unicef a bana ta ga cewa yaƙe-yaƙe yadda yake shafin ilimin yara wani gudumawa za a yi kuma a na ji daɗi da aka kirawo 'yan jarida domin 'yan jarida ko ba komai kuna da kafofin da za ku yada mutumin da yake wani nisan duniya zai san abin da yake faruwa a inda kuke kuma za iya kawo taimako daga inda za iya samun taimakon abdulwahab muhammad mura amurka daga bauchi a najeriya